kaga littattafan nan ba su da wannan wanda ke gaban gaban nan ba su kafin sati mai zuwa amma alama su rage abin nan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na farko yan uwa za su yi haƙuri mun ba da aikin buga wannan littafi za a buga da kwafi guda ɗari uku zuwa kwafi guda ɗari biyar. da izinin Allah idan Allah ya kai mu sati mai zuwa kowa da kowa zai samu insha Allah wasu dalilai ne daga cikin dalilluka wannan littafi mun karanta shi a wani guri to kasantuwar ba a samu an ɗauka ba shine aka bukatar da mu ya kamata mu sake karanta littafi. idan aka duba a cikin littafin da ku ga ɗan ƙarami ne haka an sa jawazu safarin ilil akhira fasfo ne na tafiya zuwa lahira wanda gashi a turanci sun rubuta haka duk matar da take da international passport ta taɓa fita waje ko ta je ƙasar saudiya ta san girman passport bai wuce haka ba yana fata an gane to wani lokaci a so ɗin mutum canjin suna idan aka samu ko canjin harafi wala ba karamin tashin hankali ba ne da matsala to wanda zai shiga wata ƙasa zuwa wata ƙasa bai yiwa sai da e-password to wanda zai fita daga duniya ya tafi lahira ko in ya tafi bashi da faso ya shiga uku wallahi an fahimta yi ba za ku gane haka ba inda a ce akwai wata a cikinku da ta tafa fita daga najeriya za ta tafi wata ƙasa akwai guraren da yi hau wani abu ma ka hau don karka shigan musu ƙasa da abin da ba su yadda da shi ba ga baki ɗaya suke latin mutum sai an gani wannan mutane ne yan uwanka suke maka bincike na kakaf kafin ka je gaban allah ya maka bincike na kakaf idan aka rugalle shafinsa na farko a nan gurin haka za ku ga yadda ake sa hoto a jikin international passport haka ya yi alamar gurin sa hoto ina fata an gane abu na farko za ku ga ya sa alismu sunanka a jikin international passport haka ake sa suna me sunanki yanzu idan namiji ne abdullahi in ku mace ce amatullahi bai wa Allah duk wanda ke sama da ƙasa ko mutum ya bauta ma Allah ko ya ƙi bauta masa yana nan a matsayinsa na bawan Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wanda ke sama da ƙasa idan an tsaye da alkiyama zai zo gaban Allah ya tsaya yana matsayin bawa ne na Allah ba matsayin ainihin wato wan Allah ko kanin Allah ko abokin Allah ba na biyu al'abu babanki a jikin international passport ɗin da ta shiga wata ƙasa zuwa wata ƙasa dole sai kin sa sunan babanki to ke yanzu waye babanki na asali shine annabi adamu shi yasa za ku ga ya sa al'abu shi ne adam manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ayyuhan nasu ya ku mutane inna rabbakum wahid allan kuɗe ne wa inna abakum wahid sannan kuma baban kuɗe ne shine annabi adam sai ya ce la لأربين على أجمين ولا أجمين على أربين ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى الله باب بنتي تكان فري دبقي ko balarabi da wanda ba balarabi ba sai da tsoron Allah yace kullukum min adam dukkan mu nan daga annabi adamu muke wa adamu khuliqa min turab shi kuma annabi adamu daga ƙasa Allah madaukakin sarki ya yi shi sannan al'ummu me sunan mahaifiyarki ita ce alhawa'u ita ce matar annabi adamu sai mahallul iqama a jikin e-password sai an tambaye ki a ina kike zaune to shi wannan password din mahallul iqama inda kike zaune abinda za a rubuta a jikinsa shine darud duniya gidan duniya shi kuma gidan duniya wani gida ne tun kafin ki zo duniya kina ciki Allah madaukakin sarki ya ce zai kawo ki duniya ne don ya jarrabe ki ya jarrabe ki ya baki umarni ya ce ki ya baki umarni ya ce ki bari ya jarrabe ki da samu ya jarrabe ki da rashi ya jarraba ki da farin ciki ya jarrabe ki da bakin ciki ya jarrabe ki da riba ya jarraba ki da faduwa wa man asha fi dunya fala budda an yara min al aishi ma yasu wa ma yatakaddaru sururun wa huzunun wa kima'un wa furqatu duk wanda ya rayu a duniya dole sai ya ga abubuwa masu kishiyanta juna ya ga bakin ciki ya ga farin ciki ya ga samu ya ga rashi ya ga riba ya ga hasara ya ga wadata ya ga talauci sannan ya ga haɗuwa ya ga rabuwa kina son mijinki so na ƙarshe mutuwa ta zo ta raba ku shine sururun akwai farin ciki wa huznun akwai bakin ciki wa tima'u akwai haɗuwa sannan wa furqatun akwai kuma rabuwa duk a wannan gidan na duniya sannan addiyana a ifaso in zaki fita sai an tambaye ki mai religion din da kike yi in musulunci kike ki rubuta idan kiristanci kike ki rubuta in ba kya bautar komai a duniya sai ki rubuta to wannan abin da za a tambaye ki shine al-islam musulunci duk wacce ta kuskura ta mutu akan wani addini wanda ba na musulunci ba to Allah ya kiyaye yanzu akwai wani bala'i da muke fama da shi daga gurin ƴan uwa mata kun san akwai matan da suke yadda yanzu ga su musulmi su auri kirista ba don komai ba wai saboda a kiristanci ba a kishiya wai idan namiji ya auren mace a kiristanci auren zobe ake saboda haka ita ce kwallon kwal sai ka ce idan besa da ta auri musulmin da zai mata kishiya gara ta auri kiristan da ba zai mata kishiya ba a daidai lokacin da shi kiristan da ya ƙi mata biyu ko uku ke ce sunan matarsa ta aure watakila yana da mata sun fi talatin a waje wannan bala'in ana fama da shi to duk wacce ta kuskura taimakanta ka sassaɓa ta mutu a kan tafarkin da ba na musulunci ba to ta shiga uku Allah ya kiyaye shekaran jiya muke ba da labari a nan gurin a gurin karatun maza da muka yi na ranar talata akwai matar da ta tashi ta tafi wajen wani boka cewa tana so za ta haihu sai ya ce akwai wani kulli a cikin cikinta bayan ya ɗauki magani ya bata sai ya ce ba zai yiwu ba maganin ya yi amfani sai idan ta nemi wani namiji ya sadu da ita ta je ta bubbuga ta bubbuga abin biyu ba sai ta dawo sai ya ce mata idan shi ai an rasa ba wanda zai iya shi zai iya